Sashen Hausa na mura Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci goma sha shida, ashirin da daya, da kuma ashirin da biyar. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su ghana Masu tsaro Assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishin mur Amurka da ke Abuja. Shirin na musamman na dauke da miƙa rahoton kwamitin da ya binciki dalilan fitinar manoma da makiyaya a Misau har mutum goma sha ɗaya suka rasu. Daga kudu maso gabar kuma muna dauke da rahoto akan farfaduwar da cinikin shanu daga jamhuriyar Nijar kuma za mu kawo maku ci gaban tattaunawa akan wayar da kan malaman Islama na karkara don gujewa masu tsaurin ra'ayi wanda ya saba addini. Muna da shiri na akan a shan kwaya da kuma shirin jaridun Najeriya. Za mu kammala da shirin mura Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan sai a saurari labaran duniya daga Washington DC. alaikum ga labaran duniya mai karantawa Aisha Tusile. dubban dubatar masu zanga-zanga 'yan kasar Belarus sun fito jiya Lahadi ranar zagayowar haihuwar shugaban kasar suna bukatar ya sauka daga mulki. Dauke da tutoci masu launin ja da fari alamar nuna adawa masu zanga-zangar sun yi cincirindo a zagayen gidan Lukashenko suna kuma fuskantar jami'an tsaro dauke da makarai biye suna kuma tsaye a gaban motocin gidan yari da mesar ruwa. ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce an kame akalla masu zanga-zanga 140 a jiya lahadin kafin su tarwatse cikin lumana alexander lukashenko wanda ya cika shekaru 66 a jiya lahadi ya yi shekaru 24 yana mulki a ranar tara ga watan Agusta aka sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe da ake zargi na cike da magudi zargin da ya musanta Babbar 'yar takara a jam'iyyar adawa, Svetlana Tikhanovskaya, ta ce sam ba ta amince da sakamakon zaben ba. Ta bar kasar zuwa Lithuania saboda abin da ta bayyana don kare lafiyar 'ya'yanta. 'Yan sanda sun ce an harbe mutum ɗaya ranar Asabar a birnin Portland da ke jihar Oregon. Yayin da masu zanga-zangar neman a mutunta rayukan baƙaƙen fata suka kara a titunan kasar da masu goyon bayan shugaba Donald Trump. Magoya bayan shugaban na Amurka sun fito cike da ɗaruruwan manyan motoci a birnin da yawansu na koyon harbi daga buɗaɗɗun motoci yayin da masu zanga-zanga kuma suka dinga jifansu. 'Yan sanda sun fitar da sanarwa cewa jami'ai sun ji harbin bindigogi kuma sun gano wani mutum da aka harba a kirji. Jami'an kiwon lafiya sun tabbatar ya mutu bayan da suka gwada numfashin shi. da safiyar lahadi shugaban 'yan sandan portland chief novel ya faɗi cewa ba mu aminta da wannan tashin hankali ba kuma muna aiki matuƙa domin gano wanda ko waɗanda da ke da alhakin aikata hakan shugaban ƙasar malawi lazarus chekwera ya buƙaci mazaje a ƙasar su kiyaye dokokin kare yaduwar cutar covid-19 A jawabin da ya saba yi wa kasar duk mako a ranar Asabar, Chakwera ya bayyana kididdigar gwamnati da ke nuni da cewa maza sun fi mata yawa masu ɗauke da cutar. Chakwera ya ce hakan yana da nasaba da halin ko'in kula na maza wajen kare kai daga kamuwa da cutar COVID-19. Eh, ne da Ine kudanda ulira kumene kusindi da chifukwa chakuti ndine mwamuna iya koma chifukwa chakuti mliliwu waonetsa kuti ambiri amene Takwaira ya ce, ban damu da haka ba, saboda ina namiji. A'a, amma annobar ta nuna mafiya yawan masu cutar coronavirus maza ne. Saboda a cikin mutum goma, mutum bakwai maza ne. Ƙididdigar baya-bayan nan ta hukumar da ke kula da lafiyar al'umma ta ƙasar Malawi. Ita ma ta yi nuni da cewa kaso 64 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 maza ne. Ƙasar India ta sanar da adadin cewa an samu sababbin kamuwa da coronavirus mutum 78,761 a cikin sa'o'i 24 a jiya lahadi adadi mafi yawa a duniya a rana guda tun barkewar annobar yayin da kasar take sake buɗe harkokin kasuwancinta wannan ne karo na hudu a jere da india ke samun sababbin masu cutar da ya haura 75,000 kasar da ke da yawan jama'a biliyan 1.4 ita ce ƙasa ta uku da aka fi samun waɗanda suka kamu da cutar a duniya biye wa amurka da brazil masu adadi miliyan uku da ɗigo biyar da waɗanda suka mutu kusan dubu sittin da uku a cewar ƙididdigar ma'aikatar lafiya ta ƙasar mutane a biranen ƙasashen turai da dama sun gudanar da zanga-zanga na ƙin amincewa da dokar takaita al'amura da aka gaba tun barkewar annobar Kasar Amurka na shirin rage yawan dakarunta a kasar Iraki a cewar shugaba Donald Trump da wasu jami'an Amurka. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter ran Asabar da ta gabata cewa Amurka na shirin rage yawan jami'an sojinta a Iraki ba tare da ya ba da ƙarin bayani ba. bayanin nasa ya hada da hanyar da za ta kai ga wani rahoto da ya yi bayanin rage dakarun amurka a yankin daga 5,200 zuwa 3,500 da jaridar Wall Street ta fara wallafawa. Jami'an sojin Amurka su ma sun tabbatar da wannan shiri na rage sojojin na Amurka a Iraki. Jiya Lahadi, hukumar shirya gasar La Liga ta kasar Spain ta sanar jiya lahadi cewa kwantiragin Lionel Messi na Barcelona na nan na aiki kwanaki bayan da ya ba da sanarwa da ya ba da mamaki cewa yana so ya bar club din 'yan sa'o'i bayan da ya ki zuwa a duba lafiyar shi gabanin kakar wasanni. rashin yarda na ɗan shekara 33 ya tabbatar da niyyarsa ta barin club din da ya yi wa wasa iya rayuwarsa. Messi wanda ya lashe lambar ɗan wasa mafi ƙwarewa a duniya har sau shida ya dage akan wani dama da kwantiragin nashi ya bashi na ya ɗau hutu na ƙashin kansa abinda barcelona ta musanta yanzu kuma la liga ma ta musanta hukumar wasan na cewa za ta amince ne kawai idan argentina za ta ba da euro miliyan 700 wato dalar amurka miliyan 833 kafin ya kyale shi ya bar club din. shiga babin rahotanni hirarraki da kuma shirye-shirye za mu kuma fara daga jihar bauchi inda wakilinmu abdulhab muhammad ya aiko mana da rahoto akan mika rahoton kwamitin binciken musabbabin rikicin manoma da makiyaya a yankin misau inda har aka kashe mutane goma sha ɗaya kwamitin ya mika rahoto ga gwamnan bauchi sanata bala muhammad kwamitin mai wakilai goma sha uku na karkashin jagorancin air komodo mai ritaya ahmed tijjani babu gamawa ya ce kwamitin ya gana da kuma karban kasidu a wajen al'ummar yankin ya kuma kai ziyara dazuzzukan da rikicin ya afku. Mun ba da kwamiti wadda mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya nada mun mika rahotonmu a kan abubuwan da muka gani kuma mun yi aiki ba dare ba rana mun shiga dukkan dazuzzukan nan mun ga yadda aka shiga cikinsu ba tare bisa ka'ida ba kuma mun gaya gwamnati kan ta duba domin a gyara a dawo wa'annan fulani su samu burtali su samu gurin da za su kiwo domin a samu zaman lafiya a kamar hukumar misau sannan muka je malinje yadda aka yi wannan fada aka rasa rayuka na mutum goma sha daya sannan muka shiga sauran dajika muka je buskuri muka je abori muka je bangarati muka je malunje muka je lemaje muka je buki muka je kashe tsamiya sannan muka je daluma a sarma da kakuyam da sauransu dukkan wayannan mutane a dazuzzuka mun zaga mun duba mun ga yadda aka shiga cikin su ba bisa ka'ida ba kuma nuna gwamnati dole ne a tashi a tsaya a yi wani abu idan ba a yi wani abu ba a kan wa'annan dazuzzuka za ta kai zuwa gaba ma gwamnati ba za ta samu daji ba kuma wa'annan fulani ba za su samu gurin da za su kiwo ba da gurin da za su zauna ya to bursali a gare su za ga mana yawan mutanen da suka bayyana gaban kudin su ba da shaida kamar kasidu nawa ne samu kasidu wurin 41 kuma marandan kenan da aka rubuto sannan kuma wato wa'anda suka zo suka ba da shaida mun samu mutane wurin 41 su ma kuma mun rubuta gwamnati akan ta duba ta ga yadda za a yi magana maganin wannan abu ba a sake samun abin da ya faru a wannan abu a karamar hukumar miso ba. Wannan bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya jinjina wa kwamitin dangane da gudanar da aikinsa a kan lokaci sannan ya ce za a duba rahoton kwamitin da idon basira da kuma yin adalci ga kowa da kowa. na'am da abin suka kawo musu godiya na musamman na da suka yi da da suka nuna wanda suka kawo wannan rahoto cikin lokaci. za mu duba recommendation da kuka bayar mai adalci a kai kuma mai hukunci a kai kuma mu kawo kuduri na gwamnati wato white paper wanda zai kasance mai laifi a bashi laifi kuma maras laifi a wanke shi daga wani zargi insha Allah. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaishe ka Abdulwahab da miliyoyin masu sauran mura Amurka don samun labaru masu sahihanci. daga yankin kudu maso gabacin najeriya mun samu labarin farfaduwa da cinikayyar shanu da ake kai su daga yankin arewacin najeriya wannan ya nuna samun daidaituwar lamarin tsaro da kalubalen cutar coronavirus ga rahoton wakilinmu alphonsus okoro igwe bayanai daga dillalai da falake na cewa cinikin shanu ya fara farfadowa a yankin kudu maso gabashin Najeriya. A yayin da hukumomi a faɗin ƙasar su ma sun fara sassauta dokokin da dacan an gindaya domin daƙile cutar coronavirus. Alhaji Abdullahi ya biyu dillali ne na shanu a jihar Imo. An samu canji, da lokacin da ake maganar corona ba da kuma lokta wannan motoci ba sa samun zuwa da kuma yi shanu ba sa zuwa to yanzu da ba ba an samu shi shanu a yanzu kan suna samun shigowa sai dai mu gode wa Allah bisa yi abubuwan da suka faru a baya da kuma canjin da aka samu da kuma tsayawa da gwamnati suka tsaya da kuma yadda talakawa da jama'a suka bada haɗin kai musamman ma mutanenmu wanda muke hulɗa da su da ainihi masu kawo mara shanu da yaran abin da shafi magana covid-19 dokokin da federal gama su kafa da kuma ainihin hukumar da yi kula da magana coronavirus to ya cancanta kuma yana da kyau duka gaba da biyu wannan dokokin. Alhaji Magaji zai da wani hali cinikin shanu yake yanzu a bangaren ku. Eh cinikin shanu ba laifi yanzu ciniki da coronavirus ya abin ya yi dan sauki yanzu ciniki ya dan soma farfadowa. ana zuwa yanzu an bar mutane ba kamar tsangwama iri ne na da ba akwai sauki da mutumikin da ya farfado a nan a fiya suke ba kamar lokacin na da ba yanzu haka na an fara bari harkoki suna tafiya daidai da wani ɗangoma irin na da cinikin yanzu masu sayan shanu suna zuwa su saya su koma kuma a nan din dai abun yana da sauki ba kamar ya da ba yanzu komi yana tafiya kiliya ba kamar ya da ba amma kwanakin baya an yi fama da wannan karancin ciniki Corona coronavirus a ƙarshe dai sun yi kira ga gwamnatin tarayya da hukumomin arewa da kudu da su taimaka su ƙara duba batun yawan kuɗin da ake karɓa daga hannun dillalai da falake a kan hanyoyin arewa da kudu lamarin da ke ci musu tuwa a ƙwariya. alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri najeriya mur amurka ake saro a shiri na musamman daga abuja ga kashi na biyu na zantawar da wakilinmu a yamai Suleiman Muni Barma ya yi da Malam Gando ɗan fundi Umaru akan wani shiri da matasa masu mu'amala da kafafen yanar gizo suka gudanar na wayar da kan malaman Islama a karkara hanyoyin kaucewa na aƙidun 'yan ta'adda. matasan sun bukaci hukumomi su shigo don karfafa shirin. Eh, kowa yana bada sai kaga wani ya aiko jika daya wani ya aiko jika goma a irin yau akwai dan wanda ya bada kuɗi gudunmawa jika ɗari biyar don a tayar da wannan aiki akwai wanda ke bada duk sati dala ɗari akwai wanda shi baya ma bada kuɗin yana bada magana ne wadda ake ganin in ta zo akwai ci gaba cikin ta insha Allah. Ana iya cewa kenan wata gudunmawa ce da kuke bayarwa domin yaƙi da tsatsauran ra'ayi ko kuma yaƙi da waɗanda ke son su alakanta addinin musulunci da ta'addanci. Sosai bar makamai da ka gani ana cikin wannan lokaci inda duniya ta yadu cikin wani abu na tashin hankali. Don da za mu iya muka samu goyon bayan hukumarmu da wani abu abun zai yadu ba batun Nijar ba har wani wuri yanda na wani wuri ke zakuwa Nijar haka muke son mu ma a ce a daga Nijar akwai wasu matasa da suka yi gurin yunkurin yin wani abu kawo kokarin su da yaƙi da ta'addanci kamar yadda suke kiran shi don mu wayar da malumanmu su guji hada gwiwa da malalata wurin kawo lalaci a ƙasa Allah ka mana kwanciyar hankali a Nijar. Menene abin da za iya cewa ko gurin da kuke son ku cimma karkashin wannan tsari na karantar da malamai da limamai? Babban gurin da muke so mu cimma shine ilimi nagartacce ya yaɗu cikin al'umma. Mutane su ga ne bambancin halak da haram su gane menene addini menene mai kama da addini duk mutane suka samu wannan a cikin ƙasa kwanciyar hankali ya tabbata insha Allah wannan shiri namu muna so zan shiri ne na farko a ce na kasar Nijar ba kaman grup Arewa da Adar da Kurfai ba da Tira da muke farkon kiran shi duk wani grup na WhatsApp maimakin fafatawa da yawan daya fafatawa kana nufin kwadu banza kwadu yauwa maimakin wannan ku tuna wani kokari za ku kawo ma ƙasa. wani kokari za ku kawo ma al'umma shi muke so duk wani group ya gane cewa wannan haduwa tana da alheri in sun ka gane suka yi wani amfani na ci gaban al'umma shine ita kuma hukuma kiran da muke mata dan ma muna yunkurin neman izini yau duk wanda zai cewa za ya bada horo cikin wannan lokaci ko wani abu ya kamata yana da ban hannun hukuma na gayyato al'umma kai doko shi ma al'umma ya zan kaman suwa ne don ba a gane ba saboda shi muke yunkurin neman takardu wanda muna a kansu ma in Allah ya yarda nan kaɗan za su haɗu za mu gabatar da su a gaban hukuma ta san da mu kuma ta san da mi muke yi ita ma ta kawo goyon bayanta tare da malumma su ne uwayen ƙasa na farko su ne idan an ka ce wani ƙauye sai a ce malam ne shine ma likita shine duk wani abu da ya dace da ke kawo kwanciyar hankali malam ake nema an malam ya gane to al'umma sun samu kwanciyar hankali don shi muke kira ga hukuma ita ma ta kawo na ta kokari ta gane me ake nufi ta sa hannunta tare da wannan matasan a ta irin wannan aiki yayi haɗi a cikin kasar Nijar insha Allah malam ya zo nan an saya mishi wasu littattafai da shi bai iya sayan su da kudin shi kuma an karantar da shi wata guda in ya koma gida wanda akwai wasu limammai da suka dauki hudu ba ha al'umma na tambaya wai malam wane ne wanda muka san da bai ma iya fasara hudu ba ba sai gashi yana fasara hudu ba yana gayin wasu ababe a cikin hudu ba da ke kama al'umma kwanciyar hankali yana yi musu hudu ba akan yanayin da ake ciki ba irin hudu ba bacin ta gadin gadin kamar lati za Allah ya saka musu da alheri sun ka kokari amma suna ta hudubobi irin da suka hardace da wanda kullum a kansu suke har al'umma suka hardace wannan hudubobi alhali yanzu ana son duk lokacin da kuke ciki a tai da hudu ba daidai wannan zamani malam gado dan fandi umaru a zantawarsa da sule mummuni barma kenan kar a shafa'a shirin na musamman na zuwa muku daga mura amurka Fero shigo da shirin na a daina shan kwaya. barkan ku da warhaka. Barkan mu da sake saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya. Sunana Binta Esther jagorar shirin. Wannan makon muna dauke da shiri na musamman inda wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya za ta gabatar da shirin da suka tattauna musamman da wasu kungiyoyi game da matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi musamman yadda ta shafi mata da matasa. yanzu bari mika ku ga Madina a Abuja. Jama'a mu da saduwa da ku a wannan shiri na a daina shan kwaya wanda ke zuwa daga ofishin watsa shirye-shirye na muryar Amurka da ke babban birnin tarayya Abuja. Yau ina tare da wasu manyan baki guda biyu. Da farko akwai Zainab Ibrahim Khalil ta kungiyar Young Ambassadors Against Drug Abuse Initiative. Kungiyar an fi saninta da sunan Yadai. Sai Rejoice Yarima na Kolomi ta Northern Nigeria Women for Social Change Initiative. Dukkan waɗannan ƙungiyoyi guda biyu suna taimakawa ne wajen yaƙi da ɗabi'ar shan ƙwaya ko kuma mu'amala da ƙwaya ko kuma saye da sayarwa da ake yi ta ƙwaya da ya fi yawa a waɗannan jihohinmu na Arewa wanda a yanzu haka ya zama mana ruwan dare gama duniya. Ba a kan yara kaɗai ba ya koma har kan iyaye mata da yanzu haka aka ce su ne ma suka fi shan kwayar suka fi amfani da ita suka fi mu'amala da ita har suka kai ga koya ma 'ya'yansu ko ma wasu 'ya'yan ma suke koya ma iyayen saboda haka wannan ya zama babbar kalubale a gare mu da kuma waɗannan ƙungiyoyi da ke ƙoƙarin ganin cewa an yaye wannan muguwar ɗabi'a da a yanzu haka ta dame mu a wannan ƙasa mu Najeriya. To barin fara da ke Zainab Ibrahim Khalil. A wannan ƙungiya taki, na irin bayanai zaki mu a yanzu na irin waɗanda kuke dubawa ko kuma kuke sa ido a kansu a kan harkokin mu'amala da ƙwayoyi masu samaye. To kamar yadda sunan ƙungiyar take young ambassadors against drug abuse yana nufin da cewa matasa su ne inda focus ɗinmu yake sannan su ne mafi yawa da muke zuwa kamar makarantu da communities haka nan don mu faɗakar da kansu akan illan kwaya to ƙungiyar ma asalin ma wanda ke da ƙungiyar ma matashi ne yaro ne kawai ɗan shekara goma sha hudu shi ya duba ya ga da cewa a'a a cikin 'yan uwa akwai wanda cousins haka nan 'yan uwa ya lura da cewa cewa idan suka zo gida musamman da in ya zo gida sai kaga kowa yana dan kauce mishi ana ɗauke jakkuna sai wata rana sai ya tambaya da cewa a'a wai me yasa ne kaza idan ya zo kowa na neman ya kauce mishi you know in ma abu ya ce yana so ana Allah Allah a bashi dan dai ya bar wuri so sai aka yi mishi bayani sai ce au amma to why is it that ba za a iya taimaka mishi ba maimakon ana kauce mishi to sai aka nuna to ko an kai shi asibitin yakan so ya gudu ko kuma wani lokaci sai kaga ya zo gida ma yana da wannan in abin ya dan taɓo shi ya ce zai duki wannan zai ma zai dai illa dai a gida ko kuma ya dauki abu ma sai kaga sai ce sai an biya shi sannan shi ma sai mai da abin da ya dauka to daga nan kuma sai ya ga da cewa to in ma makaranta zai je zaka ga yara maimakon a ce sun je makaranta suna ɓoye wani wuri ana shaye-shaye. yin sai ya ga da cewa to ai kowane ƙasa a duniyan nan karfin kowane kasa na hannun matasan kasa ne to idan aka wayi gari da cewa matasan da ya kamata a ce gobe su ne shugabanni sun fada kan shan kwaya kuma kin san illan kwaya ya wuce eh, abin da ake tunani ba kwaya ba ne idan mutum ya sha kwaya zai sa shi sata zai sa shi wannan abin da suke ce ma cultism cultism wanda zaka ga yara suna makaranta maimakon su sa ido a makaranta mm. sai zamana da cewa sun mai da kansu wani kungiya da za su iya ko su kashe malamai ko su yawa su yi fyaɗe ma mata mafi yawa kina ganin fyaɗen da ke faruwa me ke kawo shi yara ne matasa suna ganin kansu oke mu mun kai wani saboda idan suka sha suna ganin da ni da kowa ma ɗaya ne muke so zan iya abin da duk na ga dama kuma ba abin da zai faru yara mata kuma kamar yadda kika faɗa ne an ce cikin hudu masu shan mata hudu ko kuma mutane hudu masu shan kwaya mm. akwai mace guda to idan ya mace maimakon idan aka yi lissafi najeriya mun kai miliyan 200 ko fiye da haka yawwa aiko za a samu mata miliyoyi kenan da ke cikin wannan um, masifa kamar yadda ake ce coronavirus pandemic to kwaya ma pandemic ne ya zama mana pandemic ya zama mana pandemic to a ce 'ya'ya mata na shan kwaya ki tuna fa ko me mutum ya zama a rayuwar nan sai ya samu tarbiya daga wurin 'ya mace mm. saboda 'ya mace ita ce uwa to sai a tashi yau an ware wayi gari ba ma 'ya'yan suke sha ba sai ki ga yara sun tashi a gida akwai wanda muka muka yi mu'amala da shi yaro ne shekaran shi goma sha uku amma uwar shi tana sha kuma ba shi ya koya mata ba ita ta koya mishi to jama'a ga lokaci ya yayi halinsa a nan za mu dasa aya a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da yau ta gabatar da shirin ni binta S Yaro da na haɗa shirin da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu ci gaba daga inda muka tsaya. yanzu kuma lokaci ya yi da baban gida jibrin zai kawo mana sharhin jaridun najeriya sharhin jaridun ne da jaridar da bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar da banga na cewa yanzu haka kungiyar nan da ke fafirgar kare hakkin bil adama da kuma ci gaban tattalin arzikin kasa wato sarraf ta kai karan shugaban kasa muhammadu buhari inda take neman kotu ta tilasta mashi ya bayyana sunayen mutanen da ya ce an kwato naira biliyan takwas a hannunsu wanda kuma suka sace kungiyar sarraf da ya ce a jawabin shugaban kasa na bikin ranar demokradiyya na bana ne ya furta hakan cewa gwamnati ta karɓo wayannan kuɗaɗe don haka ƙungiyar sarraf ke neman kotu ta tilasta wa gwamnati ko shugaban ƙasa bayyana sunayen wayannan mutane da suka wawure dukiyar ta najeriya sai kuma jaridar nation ta ruwaito don kwamitin majalisar wakilai da ke kula da harkokin ayyuka da bayyana cewa hanyar abuja zuwa kano da gwamnatin tarayyar najeriya ke sake ginawa akan kuɗi naira biliyan ɗari da da hamsin biyar ya yi matuƙar tsada yan majalisar da sun yi zargin cewa kwangilar ya yi matukar tsada wanda aka baiwa kamfanin jiyolar raja kuma tun da cewa dai an baiwa kamfanin kawo yanzu kusan naira biliyan saba'in domin gudanar da wannan aiki har yanzu bata gudanar da wani aikin a zo a gani ba sai kuma jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo na cewa gwamnatin jihar lagos ta bayyana cewa a ranar sha hudu ga watan satumba ne za ta bude makarantu a jihar gwamnan jihar babajide sanwo olu ya bayyana cewa a ranar sha hudu ga watan satumba ne za a bude manyan manyan makarantu a jihar a da kuma a ranar 21 ga watan satumba ne za a buɗe makarantun firamare da sakandare sai dai kuma gwamna sanwo ya bayyana cewa ana iya canja wa'annan ranaku bisa lakari da shirye-shiryen da za a yi kafin a buɗe su kamar dai sauran makarantu da guraren ayyuka a rufe makarantun ne a jihar Legas sakamakon barkewar cutar corona sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya goyi bayan kungiyar ecowas na kin amincewa da wa'adin shekaru uku da shugabannin mulkin soja a kasar mali suka zartar yana mai cewa kungiyar tana goyon bayan shekara ɗaya ne kacal domin gudanar da sabon zaɓe tare kuma da mika mulki ga gwamnati farar hula shugabannin kungiyar ta ecos dai sun cimma matsaya ɗaya ne sakamakon wani taro da suka gudanar ta bidiyo inda suka yi watsi da juyin mulkin da aka yi wa tsohon shugaban kasar na mali ibrahim bubakar kaita sai kuma jaridar the guardian ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka dai fasinjoji na ci gaba ba da kauracewa jirgin kasa da ke tashi daga abuja zuwa kaduna sakamakon tsawala kudin tikiti da hukumar jiragen kasa ta najeriya ta yi hukumar jiragen kasa dai ta kara kudin tikitin ne daga naira dubu daya da dari uku karamin kujera zuwa dubu uku a inda babban kujera kuma ya tashi daga naira dubu biyu da dari biyar zuwa dubu shida babin ya ji firin murai amurka daga najeriya Ga shirinmu na ƙarshe wato shehin mura Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. An kama shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Kaita a ranar 18 ga watan Agusta a wani boren da sojoji suka yi. Amurka ta yi Allah wadda da boren na Mali, kamar yadda muke yin Allah wadda da duk wani yunkuri na karbe mulki da karfi. in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wata sanarwa a yayin da rahotanni ke bayyana cewa an saki shugaba kaita ya koma gidansa akwai fargabar cewa rashin kwanciyar hankalin na mali kan iya karfafawa masu tsatsauran ra'ayin addini da ke neman faɗaɗa manufofinsu a mali da makwabtan ƙasashe ya kuma haifar da raba miliyoyin fararen hula da muhallansu hakika bayan juyin mulkin soji a mali a shekara ta 2012 'yan tawaye masu tsatsauran ra'ayin islama da su suke da dangantaka da alka'ida sun karbe ikon yankuna da dama a arewacin mali ciki har da timbuktu babbar cibiyar tarihi da al'adu a yankunan da ke karkashin ikon masu tsatsauran ra'ayin islama an tilastawa 'yan kasar mali bin dokokin shari'ar addini haɗi da yi wa mata auren tilas har sai lokacin da dakarun faransa suka taimakawa sojojin mali wajen fitattakar mayakan jihadin to amma kungiyoyin mayaka sun ci gaba da yin barazana ga fararen hula a yankunan karkara haka kuma tashe-tashen hankula sun bazu zuwa makwabtan kasashen burkina faso da niger a cewar rahotannin kafafen yada labarai fiye da mutane dubu goma na yankin afirka ta yamma sun mutu yayin da fiye da miliyan ɗaya kuma suka arce daga gidajensu tun daga shekara ta da sha 2012 jakadan amurka a yankin sahel peter farm ya bayyana karara a shafin twitter cewa amurka ba ta samar da kowane irin horo ga sojojin mali a wannan lokacin haka kuma ya bayyana cewa amurka tana kalubalantar duk wani canjin gwamnati da ya saba wa kundin tsarin mulki wala allah daga mutanen da ke zanga-zanga kan tituna ko kuma dakarun tsaro amurka ta bi sahun kungiyar cigaban tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas da kungiyar kasashen afirka kazalika da sauran kungiyoyin kasa da kasa wajen yin allah wade da boren na mali sakatare pompeo ya jaddada cewa wajibi ne a tabbatar da walwala da tsaron jami'an gwamnatin da aka tsare da kuma iyalansu amurka na kira ga dukkan jami'an siyasa da na soji da su yi aiki wajen mayar da gwamnatin da tsarin mulki ya amince da ita muna kira ga dukkan masu ruwa da tsaki a mali in ji sakatare pompeo da su shiga teburin tattaunawa da sulhu domin mutunta 'yancin 'yan kasar mali da 'yancin faɗar albarkacin baki da kuma na tarukan lumana kano kuma a kaucewa tashin hankali shirin muryar amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar amurka da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja a madadin dukan ma'aikatan amurka umar faruk musa ne ke cewa mu zama lafiya wasu alaikum. alaikum